وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد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 muna 22 ga watan jima'a ula shekara hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1438 wanda ya daidai da yau 19 ko muna 19 ga watan biyu shekara ta 2017 rana ce da muke karanta littafin da ke bayani akan wane ne almahadi a zamu darasi na 52 a yau wannan littafi muna cikin bayani akan littafin ashir muhammad bello wanda ya rubuta akan almahdi kafin mu shiga littafin za mu kokari mu san meye a cikin littafin shine a tarifa mai kitab wato menene littafin ya kunsa kafin mu karanta shi mun tsaya akan bayani akan sunan littafin da ya tsora a kai haka yake yanzu abin da za mu tsora shi ne ta haƙiƙu nisbatul kitabi ila mu'allifihi tabbatar da cewa danganta littafin zuwa mawallafinsa ana samun wani littafin a rubuta shi sai a ɗauko sunan wani a tsora a kai ko bisa kuskure ko kuma da gangan to littafin nan nashi wanda za mu karanta nashi ne hakikatan ko ko a'a نحن أمام ظاهرة برزت في مؤلفات الشيخ محمد بيرلو مع والده وعمه رحمهم الله تعالى وتأكل وانا أبدا زمايا يوا يا بينا shine dangane da littattafan shi sheikh usman bin fodi da ɗan uwansa abdullahi na gwandu da kuma ɗan shi sheikh usman din ne muhammad bello waɗannan littafai nasu an sami wani abu da ya faru a kansu wahiyya nisbatu kitabi ahadihim ila al-akhar shine a ɗau littafin wannan a ce na wancan ne a ɗauko na wancan a ce na wancan ne wa hadha hadatha katiran wannan ya faru da yawa ga masu bincike akan littattafansu Wala sababu fi zalik yarjo ila amrai ta dalilin da ya jawo wannan za mu iya danganta shi zuwa ga wasu al'amura guda biyu awwalan abu na farko an na hadhihi al-maqtutat tubu fi dar wannan littattafai nasu gaba ɗaya kun san sun yi rubuce rubucensu da wallafe wallafensu tun kafin tura mulkin mallaka su shigo kasan nan da tura mulkin mallaka suka shigo da irin su da ƙoƙarin kakkaɗa duk abubuwa na addini sun tattara wannan littattafai da sunan kawai kamar kaya ne na tarihi kuma sun tattara su a matsayin su na su suna ga kayan tarihi ne to a sami inda za a aje su kuna fahimta da kyau shine aka kwashe su aka kai national archive wanda yake kaduna wannan wuri da aka ajiye su tantance a ce wannan littafin shan usmanu ne wannan na muhammad bello ne wannan na abdullahi na gondi ne kawai haka aka tattara su aka aji suna fata kuna fahimta wa akfarul umman wal mas'ulina hunaka la ilma bihim bil arabiya. galibin masu aiki a wannan national archive da take kaduna ba su kwasan harshen larabci ba har yadda da ya ƙuna ma'arifatar farki bai na kutubin kulli wahidin min ha'ula ulama ba su da larabcin da za su karanta makadutsa ɗin rubutu ne irin namu na da wanda ake shi da hannu ba rubutu ne irin wannan ba ba su da ilimin da za su tantance su karanta su gane wannan littafin wane ne wannan littafin wane ne wannan littafin wane ne wa hayanan tajid من يتولى رعاية هذه المخطوطات في دار الوثائق القومية كافرا billa wani lokacin ma wanda za ka ga shi ne mai kula da ɓangaren wannan littattafan nasu za ka gama ba musulmi ba ne kafiri ne an gane da kyau na ji na gaya maku sadda na je nemo wannan maksudan da zan rubutu wacce ta ɗauko ta bani arniya ce ba musulma ba ce to kaga yaushe kafiri zai san wannan littafi duk da ka iya samun kafiri ya karanta larabci ko da yana kafircin nashi to harka ce ta aiki kawai wuri ne da ana ga karkashin firar gamman yake saboda haka kowa ma za a iya zuwa ɗauka aiki a wurin an gane da kyau to wanda ba musulmi ba yaushe zai tantance ya ce wannan littafin wani ne wannan na ne wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa sunayen littattafansu sai a ɗau wancan a ba sunan wancan wancan a ɗauka a ba wancan ثانيا أبو نبيو أن المسؤولين في دار الوثائق القومية أو المكتبات أحيانا يصنفون جميع كتبهم في قسم التاريخ wato masu kula da shi wancan da national archives ne na kaduna a ko kuma labarai ma da ake da su a jami'o'i da muke da su na ƙasar nan in ka tafi hannun sudan da na wasu ƙasashen namu na afirka to za ka ga wani lokacin gaba ɗaya ana sannafa su ne ana tsara su a laburari ɗin gaba ɗayansu a ɓangaren tarihi kawai maimakon a ce littattafai ne na addini na ibada a kai su ɓangaren ibada na fiƙihu kenan na hadisi a kai su ɓangaren hadisi na ilimin da suka shafi ulumul qur'an a kai su ɓangaren tafsiri wanda suka shafi loga a kai su ɓangaren larabci wanda suka shafi tarihi a kai su ɓangaren tarihi to ba haka bane gaba ɗaya tattara su kawai ake a yi masu hukunci a yi masu kuɗin goro ana ɗauka kawai littattafai ne rubutu ne in kana neman tarihin jihadin su shehu usmanu to ga littattafan su nan kun fahimta da kyau to gaba ɗaya sai su sa su a kismu tare sun ma yautuna ha ka'imatin wahidatan sannan su yi masu list ɗaya gaba ɗaya sai haɗa sa a masu list guda ɗaya wahiya kutubul jihadi Sheikh Usman bin haka suke rubuta littattafan jihadin Sheikh Usman bin Fodi littattafan jihadi saboda shi abinda suke kaga jihadi abu ne da tura suka jefa ma duniya a yau abin kyama ba ma a so a karanta maganar jihadi to kaga an samu sunan littattafan shehu da na shi da na ɗanshi muhammad bello da na abdullahi na gwandu littattafan jihadi kuma yanzu ba a son jihadi waye ma za shi ya karanta bayan ba mu kaga gaba ɗaya su ake ɓata sunan littattafan a duk inda aka kai su kawai wannan littattafan ne na jihadi na shehu usman ma'ana za ka karanta su ne kana so ka ji tarihi yayi jihadi ya kafa gwamnati yayi waye shi kenan kawai ba wai ka je ka karanta a matsayin rubutu bangaren hadisi ya yi rubutu kan fiƙihu ya waye za ka je ka samu wani ilimi na addini ba kuna fahimta da kyau harin ko kuskuren da aka yi kenan to da aka yi mai research ne akan tarihi to shine ne kawai za shi karanta amma kai kana bincike akan abin da ya shafi wani abu na ibada sai ka ga babu ka bukata ka koma ka sami a akan waɗannan littattafai ne saboda ba a sa su bangaren ibada ɗin ba kuna fahimta da kyau wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa tunda an hada su gaba daya musu list daya an ce littattafan jihadi shi usman kuna fahimta to duk littafin da ke ci kawai sai ka dauka kawai littafin shi usman ne wa ala sabilil misal maqtuta ta alif ita ce wacce ne mata abin nan da a kenan da hadar kitabun lati hasaltu alaiha fi darin wasaƙil ƙaumiya bi kaduna كتب على ورقة الأولى منها بآلة الكتابة a kitab kuna gani da kyau ƙaunin muktasar by sheikh usman wato wannan misali wannan rubutun sadda zan ta hakikinsa na sami makasota uku dama ƙa'ida ba za ka yi wato kwaminci a kan littafin wanda za ka yi ba sai ka sami asalin rubutun nashi ko na ɗalibansa akalla a sami kwafi uku wanda suke daban-daban to na sami biyu a nan jami'ar bayero na uku ban iya samun shi ba sai na definition archive to in ka sami su za ka yi musu namba a b c to a N ita ce wacce na samu a can wato wacce take ban same ta ba a nan sai a wancan national archives na kaduna a lokacin abin da na ga an rubuta a tejin farko nashi ne sai aka rubuta da rubutu irin na kafirata irin tamu ta da kun san ta ba yau irin rubutu na kwamfuta ba wasu ya ka rubuta kitabu qaulul muktasar by Sheikh Usman sunan littafin al-qaulul muktasar amma sai aka ce waye na Sheikh Usman kaga a cikin farko kana zuwa abin za ka gani kenan kina wannan littafi waye? sai ka dauka na Sheikh Usman ne ثم صحها بعد ذلك بخط اليد فوضيف إلى صاحبها سلطان بلو sannan sai aka ɗau aka gyara wannan rubutun amma da rubutun hannu kuna ganewa da kyau sai aka ce wato kitabu ƙaunin muktasar by sultan bello kun yanzu ya an jinyina zuwa ga wakilan zuwa ga mai littafi amma an gyara ne kaga su da suka ko kawai suka sa suna ganin kawai sun ce littafi ne na shehu usman kuna ganewa da kyau ina sabita annal kitaba alladhi baina aydina ahadu mu'allafati amirul mu'minin محمد بن بن عثمان بن فودي رحمة الله عليهم وذلك الأسباب التالية wannan abin da yake tabbatacce tunda muna bayani akan tabbatar da sunan mawallafi littafi nashi ne abin da ya tabbata wannan littafi na shi wanda ke gaba gare mu kuma na mawallafinsa ne shine amirul mu'minina sheikh muhammad bello rahimahullahu ta'ala a saboda ne saboda sabubba ga ta kamar haka dalili na farko ko sababi na farko nisbatul kitabi ila al-mu'allif fi jami'i nusakhi allati tamattu alaiha fi at sauran kwafin da na samu a nan bayar wanda su ma na bayanan an je sakwato ne an samu su lokacin da profesa a sani zaharajin allah kara masa lafiya yake shugaban jami'a ya kokari suka shiga sakwato lungu-lungu da labirari daban-daban da tsofaffin malamai wanda suke da irin wannan littattafan nasu suka je suka tattaro wannan kwafis ɗin suka zo tun da shi ne lokacin shugaban jami'a aka sami aka gyara su aka yi aje su a matsayin mai littattafan da za a rika dubawa ana samun ilimi ko kuma a ɗauke su a yi bincike a kansu a ƙara gyara abin da ke cikinsu a fito da su don a karanta Fana na sami biyu wancan kuma ɗaya to su biyun da suke a nan ɗin dukkansu sunan da ke kansu yana nuna wannan littafi na sheikh muhammad bello ne ga biyu an samu shi kuma wancan an rubuta kuskura amma an gyara wannan yana tabbatar maka kenan littafi dai na shi ne gane da kyau kuma sunan da aka sa a kai yana nuna sunan littafin sani sanin dalili na biyu almasadiru lati turjiman da shayar wahtammat bi tadwini musannafatihi zikirar hadal kitab fi dhimni kutub almuallif wato litatafai masajid a references kenan waɗanda suka yi ba da tarjama ta shi shek muhammad bello dukkansu sun ba da muhimmanci wajen bayanin abin da yake da suna littattafan da ya wallafa ko sun faɗi wannan littafin cikin littattafansa ina jin ba ku fahimta ba akwai wasu da suka yi bincike a kan littattafan shek muhammad bello kawai iya wannan suka ɗauka suka tattara to a cikinsu sun zakkara wato sun ambata sunan wannan littafi na shi kaga mun sami kofis na maktuta na shi da sunan littafin sannan wanda suke bincike a kan littattafansa suka rubuta su sunan ma sun saka sunan wannan littafin cewa na shi an gani na uku Amirul Bello الشيخ أمير المؤمنين محمد بن المتميز الذي يدركه ke من قرأ bi بتمكنه dalili na uku shine usulubi yadda tsarin rubutun yake na shi muhammad bello hudu wanda yake karanta littattafansa da rubutunsa ka san kowane malami yakan bambanta da tsari ko maganan nan da ake yi ko malami yana magana kowa da irin abin da ke Allah ke azurta shi da shi na bayani wannan da ya bayani wani in ya zo zai maimaita ba lallai irin na wancan ba wani ma yi zo zai maimaita shi ma ya irin nashi daban to rubutu ma na da wannan ƙa'idar lobe rubutu tsarin rubutu ta kan gane wannan rubutu da ya yi wanda ya yi in kana karanta rubutu za ka ce rubutun wane ne an gane da kyau to shi wannan usulobin rubutun shi kana karanta littafin za ka gane cewa littafin shi shef muhammad bello ne wanda ainihin ya bambanta da sauran waɗancan da rubutun mahaifinsa da kuma rubutun bafansa. dalili na hudu ko sababi na hudu wurudi ismil kitab bi kalimati hunway a dhukira rafiha ko zakara fiha kutubul muallif har yau sunan ya zo cikin list na wani bature sunan shi hunway wanda shi ma ya yi da sa bincike a kan littattafan shi usman Yunifodi. da dan uwansa abdullahi na gwandu da kuma shi muhammad bello wannan binciken da ya yi masu bincike a kan littafansu suna ɗaukar shi ma wani rubutu ne da ake kuma kai shi ga bature ne amma ya zo ya tattara littafan ya bincike ya yi masu lezi ya tsara sunayensu ya komai ya ce wannan na shehu ne wannan na abdullahi gwandu ne wannan na muhammad bello ne kuna ganewa bature kuma muna nan amma bature ya zo ya yi research ya bincike kuma in dai za ka rubutu a kai sai ka dogara da wannan rubutun nashi ya kuke dariya abin da ake samu kenan ba ma mu ba ma rubutu ba ma bincike abin muka iya zama a yi ta surutu sai mu ce awa uku awa biyu yana zuba amma ya tafi laburari ya bincike ba mu saba wannan ba amma bature sai ya zo ya shiga can ya fitaccen har ya iya hausa ba don kuma ba don ya sami yadda zai iya communication da mutane ya sami abin da yake sau ya tattara ya shi kuna fahimta da kyau ko shi ma a cikin wannan list na shi da na littattafai ya faɗi wannan littafi na shi muhammad bello cewa littafin sani wa amma ya ɗaro ah, bin liman ko a ah, lam yadhkurhu fi qalimati asma'i kutubi Sheikh Muhammad Bello wala alla sabu fi zalika yarju ila amrayn akwai ɗaya shi ma babban malamin shan gida bin lima wannan shi ma ya rubutu a kan tarihin shi Muhammad Bello kun gane da kyau a cikin littafinsa wanda ya masa suna wato ainihin alkashku wal bayan an ahwal Sheikh Muhammad Bello sunan littafin kina al-kashf wal bayan an ahwal Sheikh Muhammad Bello to shi da ya rubuta tarihin Sheikh Muhammad Bello ya faɗi littattafansa da abubuwansa da komai bai faɗi sunan wannan littafin ba cikin littattafansa muna ganewa da kyau wannan kuma sha'ani ne na bincike rashin cewa shi ya rubuta tarihin shi bai faɗi wannan littafin ba shi littattafan da ya faɗi nasa baya da cewa littafin sani domin kowa yana rubuta abin da ya sani ne akan malami ko akan abin da yake rubutu na tarihi ka samu malami ne ya littafai goma ashirin talatin wani ɗalibin sai zauna zai rubutu a kan shi iya abin da ya sani littafan malamin in ka ɗauka ya rubuta littafi ashirin shi abin da ya iya sani sha biyar haka sha biyar ɗin zai rubuta wani shi kuma ɗalibin nasa ne ya san littattafansa ashirin sai ya faɗi ashirin ɗin ashe rashin faɗin biyar da wannan bai ba ba ka cewa wai bai gama faɗin abin da shi ya faɗi abin da sani ne kun gane da kyau to shi da ya rubuta tarihin shi bai faɗi littafin ba malamai suka ce ta yi shi ne na farko lam yasil ilaihi kitab wannan littafi na qaulul muktasar fi bai sami ganin wannan littafin nasa ba dalili na biyu a zakara galibin wato ainihin zakara galibin kutabahu ko kuma kutubihi ya faɗi galibin littattafansa ne ba ya ce cewa dole sai ya faɗi su duka wa tarakal kuma ya bar sauran ai ana samun wannan ko ana bayani ka ga cewa kai kana so ne ka taƙaita za ka yi ne in short a taƙaice. ba faɗaɗawa za ka yi ba ba sai ka kawo ka ce gade daga cikin littafansa kaza da kaza kaga ba yana nufin cewa da ya faɗe su ba to ta yi abin da yake nan da annahu lam yashtarit fi kitabihi annahu sayazkuru jami'a kutubi bishiyar. domin bai sharɗanta ma kansa ba a tarihin da yake nashi cewa duk sai ya faɗi littattafan da shin wato shi Muhammad Bello ya rubuta kun gane da kyau to wannan kenan yanzu mun tabbatar wannan littafi alƙaunin muktasar fi amrin imam mahadi muntazar na shi muhammad bello littafinsa ne kuma haka ya sa ma littafinsa suna da kai shi mun gane wannan alwan salif bincike na uku shine saman misalai da kita? me sababin da ya sa ya rubuta littafin ɗalibi marubuta sukan faɗi a muƙaddima cewa su rubuta littafin saboda dalili kaza da kaza ko su ne suka sa su su rubuta ko wani abu da suka hango ko wani dalili ko wani abu da ya taso kun gani to shi ma muhammad bello allah ya masa rama ya yi irin wannan ya faɗi sababin ko kuwa lam yazkur muallifu sababa ta'lifa kitabihi hadha shi dai mawallafi bai faɗi sababin rubutun littafin ba wannan da zamu mu shiga ciki illa annahu yufhamu min ismi kitabi anna sababa ar-ra'isi min ta'lifihi الكتاب هو تلخيص واختصار ما كتبه والده الشيخ عثمان بن فودي أنا لا بزيتو يتي قادلي لا نربو تونا لتاجي با أما تتن لتاجر da sunan shi in kaka littafin ɗin sunan littafin za ka fahimci cewa yana so ne samar na abinda mahaifinsa ya rubuta dangane da almahadi bayan can ba manta ba mun karanta cewa shi usman ya rubuta littafi shida duk suna magana akan almaki ina yin ba kuma ta ba wannan rubutun da baban shi yake so ya kamar din shi ya lakasa shi ya ba da ɗan littafi karami wanda yanka karanta shi kenan ya ishe ka kun fahimta saboda ne saboda shi da kanshi yake cewa wajen sunan littafin yake fi hadal mawdu wato ne asmahu shi yasa sai ya ambace shi القول المختصر في أمر الإمام المهدي المنتظر القول المختصر zance takaitacce dangane da al'amarin shugaba shine al-mahdi wanda ake sauraron zuwansa haka yana nuna kinan zai ne samare na littattafan shi Usman da ya rubuta kan mahdi wa man qara kutuba walidihi fi hadha mawdu fi hadha mawdu yafhamu zalika duk wanda ya karanta waɗancan littattafai na mahaifinsa shi Sheikh Usman bin Holi zai fahimci wannan har yara anna annahu yanqulu kalama walidihi ahyanan mubasharatan yadda ka ga wani lokacin yana kotin ɗin maganar mahaifinsa ne kai tsaye kun gane da kyau kuma yadda take ma wani lokacin ba wani tahrifi zai yanko wata maganar sai ya saka a cikin wannan littafi nasa wato nahu qauli kamar fadin sai da yake cewa wayurwa wurin akwai wawun tijara ba wa yara bane wawun wajen bugawa ana jin aka cire shi wayurwa anna jarir ibn hazim ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil manami mustanidan ila jiz'i zaid hadha wannan magana tana cikin littafin shi shehu usman rahmatullah ya ɗauko ce yanko ce ce wai ruwa an yi ruwaya da shi ga tattamri da shi ko an yi ruwaya an na jare bin hazim jare bin hazim ra'an nabiya sallallahu alaihi wasallam jilmana wai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci mustanidin ila jizai jin. yana jingine a akan wato kutittilan da aka tsira zai kuna ganewa eh shine karashin maganar wato ainihin allazi suliba alaihi wa huwa sai haka za a an taqaluna biwaladi wa ga annabi a jingine a kutittilan da aka tsira zai kana ganewa da cewa haka kuka aikata da ɗana kuna ganewa a cikin hadisin kenan magana tana gaba za mu kare jinta wannan maganar shi usman ya faɗe ta a littafinsa sai shi muhammad bello ya kawo ta inda yake bayani akan wato ainihin shi almahadi musamman wanda aka jingina ma mahadiyanci din kuma ba shi ne almahadi din ba kuma da siga ta tamridi wannan maganar dai mu abinda muke so a gane a nan ya nakalto ta ne yadda take yasa ta a littafin sa eh wa hadha naqalahu harfiyan min kitabi walidihi al-musamma tahdhir al-ikhwan min idda'i al-mahdiyyah al-ma'udati akhir zaman wannan magana ya ciro ta yadda take a cikin littafin shi Usman mai suna tahdhir al-ikhwan yi ma yan uwa gargaɗi da ja masu kunne min idda'i al-mahdiyyah al-ma'uda ga wanda suke da'awar mahadiyancin nan wanda Allah ya alkawarin shi almahajin zai bayyana asirin zama a ƙarshen zamani wanda wannan littafi in ba ku manta ba mun dan yi bayani cewa shi Usman ya rubuta shi dan ya jawo hankalin almajiransa a lokacin suna nema su jingina masa cewa shi almahadi ya ce a a shi ba shi bane ya faɗi dalilansa kuma ya ce ban da ma shi ma ba shi duk wanda suka aka jingina masa ba ba su ne ga almahadi wanda annabi ya faɗi ya kawo hadisai ina jin ba kumanta ba to wannan ya ciro wannan magana a cikin littafin a cikin shafi na sha ɗaya wal kitabu mahfuzun fi maktabati baro yana nan in kana so ka koma za ka gan shi rubutun shi usman tun wancan zamanin ilin rubutunsa na hannu a nan labarari ta nan bayan wani su da hada kasirun in ka karanta shi wannan littafin na alƙul muktasar za ka ga irin wannan kotun da yawa da ya ta yi a cikin wancan littafai na babansa yana sawa kaga kenan yana nuna dalilin da ya rubutu shine ya yi samaran abin da babansa ya rubuta a kan almahadi ya zo ya takaita shi a shi kuma cikin littafinsa kun gane da kyau ruwan fasfar rabe bincike na hudu shine tare talibul kitab tarihin rubuta littafi shi ma yana cin abin da ake so ka bincika ka tabbatar littafin da za ka bayani a kansa na wani to wace wani lokacin ya rubuta shi ko gane da kyau وقد ذكر المؤلف تاريخ تأليف كتابه بنفسه حيث قال shi dai mawallafi muhammadu Allah Allah ya rahama ya faɗi tarihin wallafa littafinsa da kansa ta inda yake ce wa kana al-farag min tabyidihi yawm للسابع عشرة ليلة خلا من الشوال قام الرسل من الهيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وقت الصلاة abin da ya faɗi kenan a ƙarshen littafin da ya gama yake cewa wato wakanan farahu wannan shine ƙara wannan littafi min tabirihi yau juma'a mai tabiri akwai abin da yake ce musu wadda kana rubutu ka yi shi kana yan gyare-gyare a ciki ka gama rubutu ka duka karanta kana saka yan gyare-gyaren ka kila nan wurin ka rage wani abu kamanta yanzu ka saka ko kuma nan ka share ko kuma can ka abin nan kuna ganewa wannan muswadda kenan to duk in ka gama komai sai ka zo ka sake kwafinsa to shi ake ce matabiri wanda daga shi shi kenan a da da babu sasareta babu kwamfuta babu shi kenan shi ne littafi in ka zo ka karanta ma ɗalibanka haka za su ta kwafa a wurinka Ko gane da kyau ko ka miƙa ma ɗalibinka kai ba shi dama ya kwafa to da da haka ake yada ilimi kuma da haka ake yada littafai to ƙarshen rubutunsa ya ce da yayi ya sake kwafi na ƙarshe ya yi shi ne ya gama shi ne ranar juma'a ranar sha bakwai ga watan shawwal kuna ganewa da kyau sha bakwai ga watan shawwal ranar juma'a a amar rushidi shekara ta rushidi to sun ce amar rushidi ha amar rushidi minan hijiratin nabawiyya shekara ta rushidi ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma an barka ya zaka da wannan aga akwai rikici ko wace ce amar rushidi ta hijiran manzo sallallahu wasallam shi ya ce wato ala sahibiha afdalus salati wa as-salam haka ya faɗi shi kenan ya gama faɗin tarihin wallafa littafin sa mun ji dai ranar 17 ga watan shawwal kun gani kuma Ahmad Rushidi to shi ce Ahmad Rushidi malhuza abin tsokaci Ahmad Rushidi to sawi al wa mi'atain wa 35 hijriya Ahmad Rushidi da aka faɗi tana daidai da kace shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyar da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a ranar ya gama rubutunsa sha bakwai ga watan shawa ta gaba na shekara nan zama na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas shekara nawa kenan ɗari biyu da uku haka ne shekara ɗari biyu da uku da gama wannan rubutun ta gaba yau ne kenan shekara ɗari wasa ce an ƙara wata ɗarin har uku ta hau shine ya gama a watan shawa wannan ita in suka ce amur rushidi abinda suke nufi kenan ya sa mana shek amirul muminin muhammad bello hurufan abjadiyyati huna fi zikir aw fi zikr sunna fi zikr sana allati tamma fiha tabyu da kitabihi anan wannan shek muhammad bello ya yi amfani da harfa na Abaja, da hawaza to da su yi amfani wajen abbatar shekarar da ya gama rubutun littafinsa wa kad waqa hadha katiran inda walidihi wa ammihi fi kutubihima wannan ya auku da yawa a wajen mahaifinsa da baffansa wajen bayanin shekarar gama rubutun littafansu shi ma shi usmanu yana irin wannan shi ma muhammad bello yana irin wannan bayanin wahiya tariqatu ahlul maghrib wata hanya ce ta mutanen maghrib wajen bayanin lissafin shekara sai amfani da lissafi na abjadiyya wanda sai ka karanta ilimin zaka iya ganewa har ka iya gane wace shekara ce wannan in sun faɗi ɗin in ka sani sai ka mai da ita lamba wacce muka sani lambobi wanda mu da su muka fi sani kamar yanzu yadda aka ce dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da nawa da biyar to su a wurin su ita ce amar rushidi kun gane da kyau wa dariqatu da saraji al-arqam wal huruf hiya da hanyar da ake bi a fitar da wannan lambobin in kana so kai ma ka iya ko ka gane kaɗan daga ciki ba wai a matsayin mataki na zurfafawa ba ga abaja da duk inda a take kasanta in ka ga namba ita ce daidai da ita a tana ɗaukar number wan kenan a na wurin akwai sun haɗa nambobin saboda kwamfuta sun suka sa suwar, to kuskure ne sai ku gyara ƙarƙashin alif ɗin nan number wan ne ƙarƙashin ba namba two masu littafi nake ga mako ƙarƙashin namba in ka ga a ba ja da ha wa za kuna ganewa to aya tana ɗaukar number one ba kuma tana ɗaukar number two sannan sai mai ja tana ɗaukar number three sannan dal tana ɗaukar number four ha tana ɗaukar number five wa yana ɗaukar number six sai za tana ɗaukar number seven sai ha tana ɗaukar number eight sai kuma ba tana ɗaukar number nine sai ya tana ɗaukar number ten daga nan sai ka tana ɗaukar number twenty haka wannan nambobin za su ta tafiya idan aka kai tara to sai a fara goma sai nawa talatin arba'in hamsin sattin saba'in tamanin tasa'in ɗari sai ɗari biyu sai ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai ɗari takwas ɗari tara sai dubu kuna ganewa wannan jerin nasu kowane ƙarƙashi nan wajen rubutu za ga yana ɗan safawa amma in ka karanto za ka gane kowace wace ce a karkashin kowace wannan wani lissafi ne mutanen magari maimakon su yi da nambobi sai su yi da waɗannan harufa na abajada in suka yi to sai su hada in ka koya ka iya sai ka san da za ka fitar da lissafi kamar yanzu masalan alharkun ko yusawi raqmu allazi yuqabiluhu inda ka ga harafi a ƙasan nan yana daidai da lambar da take kusa da shi gaban shi kamar alif daidai yake da wan muka ce ko in ka koma dal yana dauke da namba nawa fo lam yana dauke da namba taki ko taki kenan sai yana sai ra tana dauke da namba 200 sai kuma sha ita ce ta karshe tana dauke da namba 1000 to in ka hada su kai total ita ce za ta baka kasa za ta baka dubu ɗaya da ɗari biyu ta talatin wannan akwai mu wanda shi neman supervisor a cases na da ne na masters a bayero ana kiran shi chef dr umar alfaruk manumfashi wannan ba Allah ya iya wannan ilimi ya san shi sosai shi ne ya koya mana mu ma muka dan sami abin da muka samu lattara ne a nan bayero university bangaren wato islam an gane da kyau in kana son ilimin sai ka je ka samai yana nan da rai ya yi rita ya girma ya tsufa sosai amma dai ina jin yana nan akan shi bai manta ba sai ka je kai ma ka samu kana so Allah ya mana jagora to yanzu kun ga aikin malamai kenan kuma wannan shi yake kira ta hakiki wannan ka tarar da wata gabar da kai in an baka karatu kila ka kasa gane ya ce maka amuru shi da kawai shekara ta da ta hijiratin nabawiyya ina jin mu dai a yanzu ɗaliban mu ne za ka bakka ba za ka yi bayanin ce a shi ba to ka koma littafan shehu usman da na shi abdullahi na gwandu yan suke gama rubutuwa ta suke faɗi kawai sai dai su faɗi kwanan wata ɗin da sunan wata ɗin kun gane da kyau Allah ya sa mu gane alman fasul khamis bincike na biyar dirasatin tahaliliya an kitab sai shi littafin za mu ɗauka muna bibiyarsa muna bibiyan abin da ke ciki shi yake kira da raka ta haliliya gaba gaba kowane wato tafik da ya kawo a ciki me ya ƙunsa me yake nufi da shi افتتح المؤلف rahimahullah الله تعالى مقدمة الكتاب بالبسملة أولا فرقه ya buɗe littafinsa ne a muƙaddima wato na littafinsa da basmala ɗayan san basmala ita ce me bismillahir rahmanir rahim kama waka fi kutubihi kama da duk wannan haka yake a sauran littafansa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sannan da yin salati da nema mu manzo aminci da tsira a bisa annabin nan zafaffe wassanaya ala Allah ta'ala kuma da yabo ga Allah madaukaki summa awdaha faqrahu eh? wa wato wa raja'ahu ila maulahu al-ghani qadir sanan ya nuna kwaɗayinsa eh, da talaucin san kace talauci mana bukata take nan ko amma al-faqr ita ce bukata da wajen kace talauci sai a ji ba daɗi ko amma duka mu bukata ne wurin ubangiji har ma muna cewa ba ma bukatuwa game da abin da ke wurin allah ne da ya wa ido a koyaushe muna cikin bukatuwa zuwa ga abin da ke wurin Allah maɗaukaki to haka shi ma a lokacin ya marairance ya nuna bukatuwansa da fatansa zuwa ga Allah maɗaukaki domin Allah shi shine alganiyar shi ne mawadaci ko mai iko da'iyan an yaga da liwalidihi wa ajdadihi mutawassilan bi zahin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ya roƙi Allah ya gafarta ma mahaifinsa da sauran kakanninsa yana kuma mai tawassuli da jahin annabi sallallahu wajen tawassuli da jahin annabi in mun shiga cikin littafin tun za mu bayani irin wannan tawassuli sun san suna kafa hujja ne da wani hadisi wanda bai inganta ba malamai a bayanin da suke ba a tawassuli da kowa sai da zakin Allah da sunayensa da sifofinsa sai ko mutum ya tawassuli da aikin da ya don Allah domin Allah ya biya masa bukata kun gane da kyau amma ka ce za ka yi tawassuli da jahil nabi wannan magana ba ta inganta ba tana gaba za mu ji insha Allah kuma zakara unwanan kitab sannan sai ya faɗi unwani na littafi adireshin littafin shine sunan nasa kenan warattabahu tartiban hasanan sannan ya jera littafin sa jeri mai kyau wa ja'alahu ala salatati fusulin ya sanya shi wato fasali uku a fatahaddatha fil fasl al awwal an al ahadith al waridati fil mahdi a fasalin farko ya bayani akan hadisan da suka zo suna bayani akan al mahdi wa zakara fihi al ahadith al marfu'a wal mawqufa wa athar as sahaba ma yuqaribu 23 hadisa ya faɗi hadisai wasu marfu'ai ana iya ɗaga su da daraja su da komai zuwa ga manzo sallam wasu kuma mawqufai akan sahabbai kenan wasu kuma asaru sahaba ne maganganun sahabbai ne ya faɗe su dukkan sun ka tattara su sun kusa kai ashirin da uku a cikin littafi wa min hasahiha wal hasana wa da'ifa wal mawdu'a sai dai a cikin hadisan nan da ya kawo akwai ingantattu akwai kyawawa akwai da ifai kai akwai ma mawdu'ai an gane da kyau wadda sahiha minha khamsa da aka bibiye su bibiya ta ta haƙiƙi da abin da yake bi a gane hadisi matsayinsa na inganci ko rashin inganci to a cikin hadisan da ya kawo guda biyar ingantattu ne wadalul hasana minha talata kyawawa a cikin ashirin da ukunin da muka faɗi to akwai kyawawa guda nawa guda uku kaga ga sahihai guda biyar ga kuma kyawawa guda uku in ka hada nawa kenan guda takwas to da hadisi ingantacce da kyakkyawa da suwa ke kafa hujja ko wa adadun da'ifa minha ihda ashar adadin da'ifai a cikin wanda ya kawo su kuma guda goma sha ɗaya ne dukkan su waɗannan da'ifai ne wa adadun mawdu'a minha isnani mawuzo ai su kuma wanda aka jingina ma annabi ba magana sabaki bace dan shi ake cima hadisi Da da'ifi daban mawdu'i daban da'ifi ta yi hanyar da ya zo ne bata inganta ba kun gane da kyau sanadinsa kenan ko mace ne amma yi kwata-kwata ba magana annabi ce a jingina mai to an sami su kuma guda biyu a cikin wanda su ne kaɗa ashirin da uku kuna ganewa abin da ko ashirin da nawa da ɗaya ko wal baqiyatu lam aqif ala darajatiha sihhatan aw dafan saura bi kenan wannan biyan har na gama bincike na ban iya sanin matsayinsa ba ta ɓangaren inganci ko kuma rauni kun gane da kyau domin harkar bincike ta yi kai yanzu ka zo ka ɗauka kai bincike ka gano matsayin biyan sahihai ne ko da izai ni dai waɗancan na gama bincike na na iya ganewa da sifa su sahihan guda biyar sannan kuma kyawawa guda nawa guda uku sannan kuma da ilfai guda nawa sha ɗaya sannan mawdu'ai guda biyu guda biyu kuma suna nan tatin bas kai ma za ka tsana? sai ka shiga ka bincika almuwazana bai na hadihil ada. sai mai muwazana mu gani tsakanin wannan adadi na hadisai da shi shehu muhammad bello ya kawo a cikin littafin sa wanda suke magana kan almahadi wa bil muwazana bai hadhihi al-adad min haythu al-kathara wal qilla nara anna al-ahadith da'ifa akthar min as-sahiha mun yi mu muqarana mun auna za mu ga hadisan nan da ya kawo tsakanin ingantattunsu da da'ifai to za mu ga cewa da ifai din sun fi sai hayyawa haka ne ko ba haka ba sun fi munkiri khuruj al-mahdi allati yatasattaruna biha ala tadhiifi ahadith sahiha as wani yana da daga cikin shubha ko da cikin shubha mun karanta su a baya masu inkarin hadisan al-mahdi gaba ɗaya su ce ba su inganta ba to suna daga cikin shubha da suke ɗauka saboda mafi yawan hadisan da aka kawo suke magana kan almahdi ba su inganta ba kamar da muka ji ana to yana abin da ke cikin shuba da take rudar su sai su rudu gaba daya sai su kwace da wannan su ce ainihin hadisan almahadi da suke magana almahdi dukkan su bai ibai ne ba wani hadisi kwaya ɗaya ingantacce wanda ya zama jimu dai shi kan shehu usman ya kawo shehu muhammad bello ya kawo nawa Ɗaya eh, a a cikin ingantattu muke magana ya kawo guda takwas domin ga kyawawa sahihai biyar da kuma kyawawa hasana kinan guda uku in ka hada su guda nawa kenan to amma wannan suke kore almahadi cewa ba wani almahadi da za ba ma wani hadisi ingantacce to wannan yana can da ke rudarsu saboda yawa yawan hadisan da aka kawo da ibai ne amma samun hadisai da ibai ba fa ya da komai yawan su idan hadisi ɗaya ingantacce zo na manzo sunan sallar a kafa hujja da shi kuma a dogara kun gane da kyau Shi ne nan muka ce lakin hadhihi subhatun wahiya wannan shubha ce wacce take ba ta da wata madogara ka iya cewa gidan gizo-gizo ya fi ta kwari yanar ma'arufa inda sanadi idan saha hadithun wahidun fi mas'alati min al-masail domin abin da yake sananne a wurin magabatanmu Allah ya masa rahama idan hadisi ɗaya tak ya inganta a cikin wata matsala daga cikin matsaloli na addini sawan fil aqida aw bil ibada aw al mu'amala wajaba wajaba lil idan hadisi yazo yana magana kan aqida ko kan ibada ko kan mu'amala kuna ganewa da kyau ko da kwaya ɗaya ne to ya wajaba a kafa hujja da shi ai istidlali da shi wa in wujidat ahadithun ukhra da'ifatun lahu ko da a gefe guda an samu su hadisai din na daban zaifai wanda suka saba masa to ba za a ce dan can ga hadisai masu yawa sun saba mashi shi ma sai mu jingine shi ba a wannan shi dai ya inganta maganar manzo ce ingantacciyar ce maganar manzo to ya ishe ka ka ɗauke ta ka kafa hujjar ita kuma ta da kyau wannan kinan wa kama sama ka zikirhu annal mu'allifa fa lam yara iya sihhata fi zikr al ahadith bal innama awrada fiha sahiha wa dha'ifa al mawdu'a kama ne tun farko mun bayani shi mawallafi. wallafi Muhammad dan bai sharɗan tama kan shi cewa da hadisin da zai kawo ta ingantacce ba bai sa wannan sharɗan ba da ya tashi rubutunsa shi dai tattaro hadisai sai da mai inganci da mai rauni da ma abin nan duka da wanda suke bayani kan almahaji kun gane da kyau kamar yadda ai ba shi ya fara wannan ba cikin magabata ai akwai wanda suke wannan imamu tirmizi da zai tattara sunan din shi ya shaɗanta maka shi wannan imamu nasa'i abu dawuda ibnu majah duk ba su shaɗanta maka kansu ba imamu bukhari ne ya shaɗanta maka kanshi ba zai kawo hadisi ba sai ne sai ingantacce to kaga da bai shaɗanta maka kanshi ba kai mai bincike yanzu in ka zo ka ci karo da hadisi da ibi to sai ka ware shi ka ce da ifin ne ka gane da kyau amma ba za ka ce wai a kuskure ba tunda magabata suna yin haka kafin shi kun gane da kyau inama auna da fiha sahiha wa da'ifal mawdu'a ya kawo ingantattu kuma ya kawo da'ifa ya kawo mawdu'ai wa naqasha isnad ba'd minha min haythu sihhati wa dha'f ya ma shi da kanshi ya tattauna akan isnadin wasu da ya kawo kamar yadda za mu ji a gaba shi da kanshi zai naƙashe wannan isnadin hadisin ta ɓangaren ingantacce ne ko mai zauni ne shi ma ya faɗi sannan wa zakara da ashabi hadal fanni kuma ya faɗi wato zancen ma'abuta fannin malaman ilimin hadisi kenan ya kawo bayanin sa kan hadisin wa taraka kasiran minha bidun hukumin alaiha wasu da yawa a cikinsu kuma ya bar kawai ya kawo su bai bayani ba bai masa hukunci ba ko ya ce da ifi ko kuma sahihi bai wannan ba Wani Allah hadha yarju ila qillati kutubi zarh wa ta'dil indahu tayu sababin da yasa shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama bai bi hadisan da ya kawo ya tantance su sahha ko ba yi saboda karancin littattafai na jarhu wa ta'dil a zamanin su a wancan lokacin sabanin yau littattafai alhamdulillah ga ɗaliban ilimi masu son karatu hanyoyin samun su suna da yawan gaske Lokacinsu, tafiya ake a doki a raƙumi tafiya ƙasa kafin a tafi a je inda ilimi yake kafin a sami littattafai yau kuwa rana ɗaya sai ka hau jirgi ka tafi a je inda littattafai suke in kana da miliyoyin kuɗi duka kashe sa kan littattafai ka yi oda a sako su a ruwa nan nan su zo bakin port daga nan a fitar a kawin da kake ko ba haka bane banda wannan yanzu ga ma harka ta internet sai na malamai shi nan wasu ma an tattara su duk an shigar da su an abin nan sai dai ka bude kai ta karatu an gane da kyau to a zamanin su babu wannan hatta wannan dan hasken fitila da muke kallawa babu shi fitila ce a ci balbal alƙalami ne irin na da tawada wacce ake da abin nan ba yau bairo ne da za ka yi ka aje ba yau duk an wuce wannan kwamfuta za ka buɗe kai ta rubutu ci gaba na ni'ima da Allah ya kawo mana su ba su ganta ba lokaci shi yasa sai ke musu uzuri kenan walakin ma haza فقد وصل إلى الغرض المشهود أو Amma duk da wannan أما جد ونن مسلم شا محمد cimma abin da yake so ya cimma. shine bayanin cewa ne ya bayanin cewa akwai hadisai ingantattu da suke magana akan almahadi wanda annabi magana sa ba shi yake so ya tabbatar ba to ya kawo hadisai ya ci wannan manufar tashi domin shi yake so ya bayani wa huwa dhikrul awsaf thabita an almahdi alhaqiqi almuntara shine ya tabbatar da sifofi tabbatattu wanda suke bayani akan almahadi na haƙiƙa wanda ake jiran zuwansa Mun gane da kyau ke sa ke kira littafin ma gaba ɗaya wani ne almahaji na hakika to a ƙarshe ya cimma wannan manufar tasa ko da ka sami hadisai zai yi fai a cikin littafinsa to akwai ingantattu mutum da ko da ingantattu ko mu a da mu ko kwaya ɗaya ne can inganta cewa annabi ya ce almahadi zai bayyana a ƙarshen zamani yana cikin manya-manyan alamomin tashin kiyama to mun yadda mun imani domin yanki ne na aƙida mu imani da tashin kiyama da duk abin da yake da alaka da tashin kiyama wajibi ne mu yi shi yana daga ciki bayyana almahadi a ƙarshen zamani ana ga saboda yanayin lokaci a nan za mu tsaya kamar mun ɗan biyi fasali na farko kenan na wannan littafi na shi inda ya bayanin hadisai da matsayin hadisan da kuma irin nasarar da ya samu in muka zo Allah ya samu na da rai da lafiya da rashi na gaba sai mu tsora kan fasali na biyu bi Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan tare abin da zai kuskure kuma Allah ya gafa da yadda wannan zaka yi da kuma ba idan duk abin da aka ce da yanki da aka cikin gidan wannan zo rashin wani a ce da san shi ba ba ya kone shi sai dai tun da makaranta ce da ɗalibai tambaya kai buɗaɗɗiya kila ko wani san da shi mu wannan ke shawara kawai dai abin da na sani cewa idan yan kira sallah da abin yana kira to rika faɗin abin da yake idan ya ce hayya ala sallah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ko kuma ku ce la hawla wala quwwata illa billah ya mu da yake na Allah kuma wannan shi cewa ya ga cikin ana bayani cewa da aka yi namu to ana kai wannan da ba ta ba da ba shin wai wannan ya halatta da yake nan a aiwatar da to wata ilimi ne da ya shafi bincike da su mara banga wanda ni ba lafi na gudu su za a tambaya a sami likitoci wanda suke da masana a kan wannan a mata tambaya kuma kamar da yake da ita ba ta zaki inda wani abin da ya kwana kan ke kara bayani amma kun akwai yaro da aka yi yaro aka gwada tsawon lokaci wani ba a bashi da kuma ba da zai tsare shi ko kuma yawon da shi ko ko ce ta ba za ta iya haka ba ba za su iya hakuri ta hana shi ba na tsawon lokaci ba ta ta ba shi ko ba abin da ya same shi saboda haka ni ina ganin ba zan iya yankewa ɗayan ko a ba amma dai mun zama gwada duka biyu wani ya san iya tasowa ta hada tsaro su ruwa ba har wata shida ba su ba shi kuma su ba shi ko ba a gina ne ta ko kuma wanda suka gwada wannan ta girba da su mai sun gwada ba a gina ne ta ba su ne cikin ce suna cewa a cikin nonon wanda wannan wanda shi na ko wanda zai shiga a ciki shi nonon ne yake ɗauke da komai na abincin ba da ruwa da abinci da komai da kai ce ka ci abinci ka sha ruwa to shi ruwan yana cikin nonon har ma suna cewa ɗan farkon na ruwan ya fi nonon yawa wannan bincike ne za su da yadda ƙarfi su kada fani ba a kowane wani abu na ilimin wanda ta girma ce take tabbatar da shi wanda ka inda abin da ya kara wani bayani in kuma ran da wani da ya ganta da ta shi ke da sha na da na a cikin wani yanayi na yake da wani ba da da cikin sai kuma ɗayan da ya yi kuro wurin mako uku ne ko da promotion cewa na ya yi da shi ne ke kuma ƙara da shi na wannan ko a ta kai wata baya baya da shi Allah ya saka da da ya to shi ne neman addu'a ya shiga cikin wata da ba ta yawo shi ba shi kare wa da ke cikin damuwa da abin da yake mara daɗi Allah Allah ya yi Allah ya rubuta kuma Allah ya rubuta dukkan al'umma musulmi don abin da ke jami da suna da yanzu sannan mai neman abuwa yi kwanjo shi ma yana ƙara abuwa Allah ya biya masa bukatarsa Allah ya tabbatar masa da abin da yana a yanzu wani kuma da suke bukatar abuwa ba su ma tambayar ba Allah ka fi musamman bukatar kowa su ne kai ne kana da ciwo bukatun mu duk a hannun ka suke kai da za mana Allah muna su da suna ka kyawawa da sabobin kamar ɗaukaka ya Allah ka biya mana bukatun da alkhairi da shafi ka tsara su a alkhairi da cikin muna tawassuli da wannan sura ne naka da sifofi naka ka tsara shugaban kasan da lafiya ka kama hannunsa ka karɓe shi kare shi daga shari dukkan masu shari da kare shi dukkan mana shari masu shari da cikin gida da lamarci Allah ta kara masa lafiya ya ta kara masa lafiya ya kuma masu rumi da cikin masu rumi na a ta gano da su ba ta shi ne su ba ta shi ruwa a ta kai mara maganin su Allah ta ke wajen musulunci da musulmi da kan ya kasance da kafirai Allah ta ke wajen addinin ka da don wato ainihin wato bayan da wanda suke bauta maka yadda kake so ba Allah ka sa mu cikin wato bauta maka yadda kake so Allah ka karbi ibadu Allah ka karbi addu'armu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk